Gamayyar 'yan adawa ta PDP a ƙarƙashin jagorancin shugaban marasa rinjaye, 'yan yinanya a Baribe, sun bayyana damuwarsu akan yadda jam'iyyar APC mai mulki a ƙarƙashin shugaba Muhammadu Buhari ta kasa kawo ƙarshen rashin tsaro a ƙasa, wanda shi ne muhimmin dalilin kamfen ɗinsu a shekara 2015. Sanata a Baribe ya ce APC ta bari rashin tsaro ya yaɗu a kowane sashe na ƙasa, don haka a matsayinsu na wakilan jama'a suna kira da a gaggauta kawo ƙarshen wannan matsala ta tsaro baki ɗayan The caucus also expresses very strong reservations about the economic strategy of the government, which has culminated into what is called quantitative easing, but which the ordinary man knows as printing money. A nan, 'yan yinaya ya bari bene yake cewa baya ga batun tsaro wani abu da ya ɗauki hankalinmu shine batun farfaɗo da tattalin arzikin ƙasa. Muna ganin gwamnati na neman buga kuɗi a matsayin hanyar haɓaka tattalin arzikin wanda yin haka ba daidai ba ne. Zai ƙara tashin farashin kaya ne da kuma ƙara karya darajar kuɗinmu. Muna kira da kakkausar murya da duba kukanmu da idanun basira. Jama'a na wahala. To sai dai gamayyar 'yan jam'iyyar APC mai mulki a ƙarƙashin jagorancin shugaban masu rinjaye, Sanata Yahaya Abdullahi Abubakar sun yi watsi da abin da suka bayyana da cewa bayanan rashin gaskiya ne da adalci. Duk abin da ke faruwa yau ya tuna kan shi a lokacin da su pdp ne suka zo suka yi wannan lokacin suke mulki ai da take faruwa da zamfara wadda ta sa ita ce ta yaɗu har yanzu sauran wurare ka arewa maso yamma ai daga zamfara ta fara kuma tun lokacin pdp ake yi lokacin pdp ne suna mulki boko haram suka shi ko da muka zo gwamnatin apc ta gaji waɗannan lalurorin ne to gyara wuya gare shi ana nan ana kokari a zo a gyara saboda haka irin wannan lalura irin wannan ta tsaro ya kamata ya zamanto cewa kada a zo a zauna a mai da shi bangare na cewa wai hitina ta jam'iyya guda ce ko kuma ta wani shugaba guda ne duk wani wanda ya yi wata jam'iyya da ta zo ta yi mulki a ƙasar nan duk wani shugaba ba wai shi ya haddasa shi ba amma akwai abubuwan da ya kamata canje da ya kamata a yi waɗanda lokacin gwamnatocin ba a yi ba sai da abin ya riga ya zo ya ɓaci kuma ya ya to cewa hadari ne kawai ya to cewa wannan abin ya zo ya kamari lokacin wannan gwamnati ni dai shekara ta saba'in a duniya ba wata gwamnati da aka taba yi ƙasar nan wata tabba 'yan najeriya walwala su abin da suka dama kamar wannan akan kan batun farfado da tattalin arziki, Sanata Yahaya Abdullahi ya ce ƙasa ta tsinci kanta ne a wani hali na bullar cutar coronavirus shi yasa aka samu durkushewar tattalin arziki inda ya kira da cewa yanzu ana sayar da gangan ɗanyen man fetur a kan dala saba'in maimakon dala arba'in da biyar wanda aka gina kasafin kuɗin bana a kai saboda haka suna kira ga shugaban ƙasa da ya kawo ƙwarya-ƙwaryar kasafin kuɗi domin a yi amfani da rarar da aka samu wajen farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.